بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يذامي درتي نتسى إنده دو أتكن كراتم نمرات بالسعود بشرح تنثر الورود أصول الفقه تسى إنده دو يو شاتر قوة ربيع الأول هجرات دبود نريه دا أربعين دهدو شابير قوة قوم شكات دبود دا عشرين دبيو za mu tashi baiti na 426 na'am الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسلم رحمه الله والعرف حيث قارن الخطاب نعم yace wal'urfa haithu qarana al-khitaba wal'urfa wannan matuf ne akan al-ijma'a أي واعتبر الإجماع جل الناس والعرف أي اعتبر العرف جل الناس wato a mafiya yawan malaman usul sun ɗauki al'urf al'ada ita ma tana yin taksis amma haifu ƙaran alkhitaba urfin da ya zamanto ya yi muƙarana da wato alkhitab khitabullahi hukuncin da Allah ya saukar wato urfi da yake a lokacin saukar da wahayi ba urufi a zamanin da kai kake kokarin yin taksis din ba al'urf al-muqarin lil khitab al-muqarin lil hukum Urufi, al'ada take a lokacin da aka saukar da hukunci ita ce al'ada to ana yin taksisi da ita ana taksisin am da ita wannan a wajen jullun nasi na'am qawluhu wal urfa faɗinsa da ya ce al'urfa an yi atafi ne akan al'ijima'a a cikin faɗinsa ijima'a jullun nasi zuwa ƙarshe na'am yana nufi wato al'urf yana daga cikin abubuwan da suke keɓance hukuncin hukunci na lafazi am mai gamewa to shi ma kaga mukhassis ne fasil. domin ba tare yake da da nassi ba tare yake da khitab ba mhm. kamar yadda ya kamar yadda ya gabata a cikin qaulul al-muallif da yace in lam yakun fa mutlaqil urfi fa lughawi mhm. ila hayya zuwa ga karshe wa qawluhu to faɗinsa da ya ce haifu ƙaran alkhitaba wato a yayin da ya zamanto yana yana zamantowa tare da alkhitab yana nufi cewa al'adu ba sa ba da keɓance wato ba sa keɓantar da nassoshi na shari'a sai dai idan al'adun sun kasance wato masu muƙarana da wato annusu eh, masu muƙarana da nassoshin na shari'a a inda nutqi biha yayin da ake furuci da su amma tsari'a amma tsari'a amma sabuwar al'ada wadda ta zo daga baya bayan wadda ta zo bayan bayan nusus din to waɗannan ba su ba da tafsiri ga a nusus na'am to misalin al'urf, al'ada wadda take mai haduwa wadda take lokacin ta ya zamanto daidai da lokacin wato a furuci da nafsi na shari'a shi ne imam abinda imamu muslim ya fitar da shi da kuma al'imamu ahmad daga hadithin ma'amar, ibn Abdullahi al’adawi Allah ya yarda da shi qala ya ce كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يناتشوا الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام بالطعام إن ذاك سيد أبنشي دا وانا أبنشن مثلا بمثل تو يا كسنشي وتهالن كسنشي وسا دي دي دي دي, دي. abincinmu ku a wannan lokaci a wannan rana a sha'ir ne nau'i na alkama Mhm. Ka ga lafazin afa'am yana gamewa da dukkan jinsin abinci kowane iri ne sai dai al'ada wadda take ita ce ta dace da ita ce ta ce ta zo a lokacin wato a zuwan wannan nafi ya keɓan al'adar ta keɓance afa'am shi abincin bisha'ir da abincin ash kamar yadda wannan sahabi mai girma ya faɗa saboda haka kaga al'urf al'ada wadda take al-muqtarin wadda take mai gwamuwa mai zuwa daidai da lokacin yin furuci da wannan nassin sai ta keɓance da abba'am da abin da yake sananne a wajensu da abin da yake a wajensu shine sananne in aka da sunan abinci shine a shair walaula anna urfa khassasa taama bidhalika da ba dan wannan urfi wannan al'ada ya keɓantar da abinci da wannan ba لكان الربا منصوصا في جميع أنواع المطعومات دولا تي a تو ربا نفسي يازو أكنتا أتكين دكا نوعين أبو بندا ba بعد كياسي domin wannan dalalar am ce ko at-ta'amu bi ta'am saboda ka duk abinda yake ta'am ne kaga ya shiga bin nafsi da ba za a buƙatu ma a yi ƙiyasi ba a asali ma wato ba buƙatar a yi ƙiyasi kamar yadda al'imamu shafi'i ya tafiya zuwa gare shi tunda shi illar a wajen imamu shafi'i illar riba kaunuhu mat'uma jinsin abinda ake ci jinsin duk abinda ake ci a'a wannan malikiya ne malikiya ne da suka ce al-iqtiyat wal iddiqar amma a shafi'iya suka ce a ta'am kaunuhu matsumu jinsi eh akwai bambanci abinda shi ne wanda ya zama to kot to aika yanzu a fawake kayan marmari ba abinci ba ne amma kot ne za ka rayu a kansu hmm? za ka rayu a kan cin apple da mangwaro shi ne bambancin al'iqtiyad wanda yake za ka rayu a kansa zai rike kansa <laughs> eh, eh al-mat'um ko duk abin da ake ci duk abin da yake ta'am ne na'am والعرف والغالب والعادة مترادفات to kaga ga al'urf, al'urf wato abin da yake sananne wal'ada da abin da yake al'ada abin da yake maimaituwa eh, a walgalib da abin da yake galibi mutaradifa dukkanin su ma'anar su daya lafuzza zane da lafazun su daban amma ma'anar su guda daya shine almutaradif ibnu ibn asim a cikin usul dinsa yana da nazum shi ma fil usul banda ibn asim mai tofa kenan ya eh, eh amma ba a cikin tufatul hukam din ne ya faɗa ba fi usulihi yana da nazm fi usulil fiqh bi qawlihi wal urfu ma yaghlibu inda an-nasi wa mithluhu al-adatu duna ba'si al urfu abinda ake nufi da al urfi ma yaghlibu inda an-nasi abinda yake galibi a wajen mutane wa mithluhu misalin sa al'ada ada wato al'ada daga maimaituwa duna ba'si ba tare da wani laifi ba wannan ma'ana wato wannan ta wannan ma'ana da ya bayar ba ta da wani laifi wato haka take mhm. mhm. wa ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على ka kyale ككالي al البعض wato a damir na waɗansu daga cikin afradul am karkai tahsisi da shi eh, karkai tahsisi wannan abubuwan da ba a tahsisi da shi kenan daga al-mukhassisat al-munfasila eh, wanda in aka faɗi a zamir na waɗansu daga cikin afradul am to wannan baya nufin kan cewar sun yayi tafsisin wato annas al'am wanda yake shi yana daga cikin afrad nasa wal asbaba hakanan ma asbabun nuzul su ma ka kyale su asbabun nuzul ba sa tafsis ba sa yin tafsis wa zikra ma wafaqahu min mufradi da ambatan abin da yayi muwafaqa da shi lafazul am din min mufradi na ku, shine abin da suke ce ma at-tansif ala ba'd afradil am kai nassi akan bangaren waɗansu ɗaiɗaikun lafazi am to wannan wanda aka yi nassi akan su ba zai yi tafsis ba ba zai yi tafsis ba shi yasa ga aya da shine malikiya suka yi raddi akan shafi'iya wajo ila turbatuha li tahura suka ce wannan ba takhsis bane ballantana a ce dole sai da turbaya zaka yi taimama mm, tunda an as-sa'id lafzi ne am to da aka ambaci at-turab sai suka ce wannan ba takhsis bane bal huwa tansis ala ba'd afradil am mm, mm, ɗaya daga cikin afradil am ne da shi ma kuma aka yi raddi da sheikh nasiruddin al-albani wajen cewa ba a yin tarawi ko ba a yin salatul layl da aksar min 11 raka'a suka ce to ai tunda a suka ce ai salatul layl masna masna wannan am ne to kuma hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa akan akan 11 raka'a sai suka ce wannan ya yi tafsis ya nuna kan cewa shi ne ya yi tafsisin wannan umumin da ke cikin salatun laili masna masna saboda haka sai kai sallar dare raka a goma sha ɗaya kawai sai aka ce masa a wannan ba tafsis bane ba ba ba wal am bane wannan at ala ba'd afrad al-am ne eh. na'am wa madhhabar rawi haka nan madhhabun rawi rawi sahabi wanda ya ruwaito hadisin da nassi ami ya zo to mazhabarsa ita ma ba ta taksisin wannan nassi am alal mu'tamadi akan magana a bar dogaro na'am to waɗannan matsaloli ne guda hudu an yi saɓani a cikin yin taksisi da su abin da yake abin dogara shine rashin yin taksisi da su don haka ne shi al-mu'allif ya ce da ka bari ai ka bar taksisi da ita alal mu'tamadi saboda haka alal mu'tamadi din yana muta'alliq ne da da hmm. al'ula na farkon su zamiri na bangare na sashe. aka ce an ce yana yin tafsisin lafazi am an ruwaito shi daga shafi'i da mafiya yawan malaman hanafiya misalinsa faɗin Allah ta'ala wa a haƙƙo bi raddihinna mhm. wannan yana komawa ne ya zuwa ga sashen al-mutallaqat ita ce ar-raj'iyat kadai ba dukkan mutallaqat ba to wato komawar damirin sashen almutallaqat ga su almutallaqat din ga baki daya wannan la yaj'aluhu khassan baya sanya shi ya zamanto lafazi khas da da bal jami'ur raji'iyat wal bawa'in bal dukkan mata waɗanda dukkan sakakku raji'iyya da kuma ba'ina dukkaninsu to za su zauna salasata ƙuro za su zauna ƙuri'i uku wato su zauna da kansu ƙuri'i uku don haka al'umum ɗin da aka faɗa baƙin yana nan raja'a ilayhi damirul ba'd ko duk da yake damirul ba'ad ya koma ya zuwa gare shi ya koma ya zuwa ga shi al'umum din wa bu'ulatu hunna ay wa bu'ulatu hunna a bu'ulatu hunna ya koma ya zuwa ga su al-mutallaqat ay bu'ulatu al mutallaqat hmm, a haƙƙu bi raddihinna. To akan wajen al-raddi eh haqqu bi raddihin na'am a'a wato shi a wajen a wal tarabbas na bi salasa ta quru to sai aka ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi hinna fi zalika wannan a cewa hunna. bu'ulatuhunna hunna bi haqqu bi raddihinna ana nufin ba dukkan mutallaqat ba ar ne amma wannan cewar yana komawa ya zuwa ga almutallaqat kaga damirul ba'd din ne ai hunna wannan damirin da yake komawa damiri ne na ba'd wa hunna. ai bu'ulatu ba'dul mutallaqat to ba zai yi taksisi ba ba za a ce su ne kawai wato al-mutallaqat din da za su yi da zasu yi tarabbus salasata quruba duk da yake zamiri ne na ba'd ko me yasa ya zamanto zamir na ba'd saboda su ne waɗanda kadai za a iya musu kome tunda ana magana kome ne a haqqu bi raddihinna kaga dole ana maganar rajiyyati saboda haka kaga sun zamanto ba'dul mutallaqat to duk da sun zamanto ba abdul mutallaqat wannan bai tasisin hukuncin al mutallaqat ya tarabbasna bi anfusihin ba yana nan baqin ala umumihi dukkan mutallaqa sawa'un raj'iyya ko ba'in dole sai ta at tarabbus sai ta yi quru to a bisa ɗaya ƙaulin to kaga at tarabbus at tarabbus saurara wanda aka yi sai ya zamanto fi khususil sai a zamanto cewa wannan a wa a haƙƙu bi raddihinna tunda an yi maganar a haƙƙu bi raddihinna ana nufin al-mutallaqat dinnan ya keɓanta da ar-raj'iyat sai ku ci sai ku yi taqdir kenan al-mutallaqat ar-raj'iyat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai zama to hukuncin ya keɓanta da ar-raj'iyat eh, in aka yi tafsisi din kenan aha to in haka ne to ta za ku ce ai an sani bil ijma duk mace wadda take ba'in inda aka sake ta saki ba'in ita ma sai ta yi idda ko sai ta yi tarabbus to ya kuka sanya mata ta yi tarabbus bayan kun ce hukuncin ya ke manta da rajiyat sai suka ce fa dalilin akhar abin da sa aka shigar da su wani dalili ne daban kamar a yi kiyasi akan raj'iyat ko kuma wani nafsi daban to me jami'in me illar jami'a wajen kiyasin su akan raj'iyat cewa ce daga cikin su ce daga cikin su mace ce madkhulun biha an yi dukhuli da ita <laughs> na'am الثانية wato matsala ta biyu wadda take shi ma alal mu'tamid alal mu'tamad ba a yin tahsisi da ita sababin nuzul wato dalilin saukar aya ko nafsi baya keɓanci baya ba da keɓantar da hukunci na amin da ya sauka akan wannan sababin to rairaye wannan matsayi cewa shi lafazi ami da ya zo akan sababi keɓantacce to yana da halaye guda uku hali na farko ya zamanto abin da yake nuni akan cewa mai gamewa ne ya yi iktirani da wannan nafsin hali na biyu shi wannan nafsi ami din ya zamanto ya yi iktirani ya haɗu da abin da yake nuni akan aka akasin wancan a salisa na uku ya zamanto bai yi iktirani ba bai haɗu da abin da yake nuni akan umumi ko khusus ba hmm? wannan shine shine alqismal aqliya ko ko dai ya zamanto shi lafazin yayin da ya zo akwai abin da yake nuni kan cewa wannan lafazin ya haɗu da abin da yake gamewa ko ya haɗu da abin da yake keɓantarwa ko kuma babu abin da yake nuni akan cewa mai gamewa ne ko mai keɓantarwa ne Mhm. to idan ya yi idan ya gwamu da abin da yake nuni akan at-ta'mimi to fa huwa amun bila niza to wannan lafazi ne am ba tare da jayayya ba kamar faɗin Allah ta'ala faƙaƙa'o ka kaga an ce asariƙo wannan lafazi ne am wasariqa lafazi ne am na dukkan mace wadda take mai sata da dukkan namiji wanda yake mai yayi sata faqta'u aydiyahuma mhm. fa innaha nazalat fil mahzumiyya allati saraqat to kaga dai wannan nassin wannan ayat ta sauka akan wannan matar ta kabilar banu mahzum wadda ta yi sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannunta to kaga wannan sababin nuzul sababin nuzul ya yi iktirani da ita amma shi lafazin da ya zo eh, yana nuni akan ta'amimi ko ko yana nuni akan husus akan ta'amimi hmm? ba a ce wallati sarakat <laughs> sai aka ce wasariku wasariqa eh, eh. to waɗansu malamai kuma suka ce wannan ayar ta sauka ne a kan wannan namijin da ya sace wato a gwadon safwan ibn umayya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga akan cewa ayar ta sauka akan ita matar ne to zuwa da lafazin asarik wanda yake na namiji wannan dalili ne akan hukunci mai gamewa to kuma in akan cewa ta sauka akan namijin ne zuwa da lafazin wato mai wadda ta yi sata ta mata yana nuni akan ta'amini mm. an fahimci wannan sura ko al-iqtiran bima yadullu ala mhm. idan kuma lafazin ya haɗu da abin da yake nuni akan keɓantar hukuncin da wannan shi ma hasun keɓantaccen hukunci ne ba tare da jayayya ba misalinsa faɗin Allah ta'ala minatan in wahabat nafsa halin nabi mm, da kuma wato cikin matan da aka halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mace mumina in ta bayar da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga abu ne wanda yake banci annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda kuma yake banta da shi ai lafazi ne ami a bisa tabbacin magana kamar yadda ya gabata a faɗin mu'allif وما به قد خوض وما به قد خوطب النبي يزوا كرشن بيتي to idan cewa wannan lafazin am ne to ka sani to ya haɗu da abin da yake nuni ala tahsis shine faɗin Allah ta'ala min dunil mu'minin to ka gani an yi akwai abin da yayi ikrani da shi da yake nuni akan tahsis kususiya ce idan kuma lafazin bai haɗu da abin da yake nuni ga umumi ba ko ga husus. to wannan shine abin da shi al-muallif yake nufi da al-asbab wato wannan surar ta uku ce kawai cewa kada kai tafsiri da asbabun nuzul wannan a cikin al-asbab wanda suka zo wanda nasi da ya yi iktirani da wannan sababin babu abin da yake nuni akan hususi ko umumi da shi eh. wato ka kyale keɓantar da hukuncin ami saboda dalilin saboda abin da yake shine sababin saukarsa saboda abin izina ana duba da umumil alfaz abinda wato lafuzza waɗanda suke gamewa ba kuma sabubba waɗanda suke keɓantarwa ba misalinsa ayar nan ta azihar wadda ta sauka akan matar aus ibn samit da kuma ayar li'an wadda ta sauka akan hilal ibn umayya da kuma waimir al'ajilani shahadatu bainikum eh, ya yi ladina amanu shahadatu bainikum idan habara ahadakumul mautu hinal wasiya to wannan ayar annazilatu wadda ta sauka akan tamimin dari da kuma adi ibn bada wa ayatu in ya'lamu allahu fi qulubikum khayran mm, eh, eh, ya ayyuhan ah, ah, ah, ya ayyuhan nabiy qul liman fi min al asra in ya'lamu allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma wannan ayar aka ce annazilatu fi wajda tasawka akan al abbas ibn al abd وآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك da kuma ayar tofa fidiyatun to sai ya yi fidiya min siyamin na azumi au sadakatin ko sadakar abinci au nusu ko yanka wadda ta sauka akan ka'ab ibn ujra ko da yake suna tafiya hudaybiya la'allahu tu'zika hawa mu ra'sik na'am لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم wadda ta sauka akan wannan wanda ya zo yana rigima da azubair ibn al'awwa da kuma ayar wala tulqu bi aydikum ila tahluka wadda ta sauka akan al'ansar dukkan waɗannan ayoyi man nazar fihi al-aya wa ghayrihi wa ghayrihi mm, yana hada ya hada wanda ayat ta sauka a kansa da waninsa mm, duk da yake gashi mm, ta ummu fa kullu hadhihi al-ayat ya ummu ai kullu din ko za a duba duk da yake dai al-idafa taktabi at-ta'nif ko na'am dukkan dukkan waɗannan ayoyi wato abin da ke cikinsu dukkansu yana game wanda ayat ta sauka a kansa da kuma waninsa kaga ayar zihar tana hadawa da duk ta game da dukkan wato wanda ya zihari hakanan ma ayatul li'an dukkan wanda ya li'ani wa haka za har zuwa ƙarshen waɗannan misalai da ya kawo idan duk da yake sun waɗannan ayoyi sun sauka ne akan sabubba waɗanda suka keɓantattu dalili akan cewa abin izina shine lafazin da yake gamewa ba keɓantaccen sababin ba eh, kisar wannan kisar wannan mutumin al'ansari wanda ya je ya samu wani abu da baya halatta a gare shi daga wata mace wadda take ajnabiya yace duk abin da mutum zai yi da matarsa ya yi sai dai kawai bai tara da ita ba ne. yayin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar a kansa Yuzi yuzhibna sayyi'at innal hasanati yuzhibna sayyi'at mhm. sai wannan al'ansari ya tambaya wannan ya keɓanta da shi ne فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام سي النبي صلى الله عليه وسلم يبين مس cewa wannan mai gamewa ne da fadin sa bal wannan li al'umma ga al'umma ta ce dukkanin su kaga da ya dauka to kaga inda al'ibra bi umum bi khususi sabab da sai a ce wannan ta keɓanta da shi ne. Mm. rabi rabi yi to a cikinsa akwai dalili wanda yake bayyananne ala anna hasanat cewa al abin izina da umumin innal hasanat zuwa ƙarshen ayar ba da shi al'ansari wanda yake banta ba wanda yake shine sababin saukar ayar a matsala ta hudu wadda take ita ma al-mu'tamad ta uku ta uku wanda yake al-mu'tamad ba a yin tafsisi da ita ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على An batan waɗansu daga cikin ɗaiɗaikun lafazi ami da hukuncin wannan ami din to baya keɓantar da shi a bisa magana wadda take ta tabbaci shine mazhabar jumhurin malamai ba wanda ya saɓani akan nan wajen sai abu sau da'iman annahu la fa'idata min zikrihi yana mai cewa babu fa'ida a cikin ambatansa illa a yi tafsisin al'am da shi mhm, min jihatil jumhur to aka yi masa jawabi daga jihar mafiya daga jihar sauran malamai jumhurin malamai cewa wannan ai mafhumun laqab ne kuma shi ba hujja ba ne. kuma fa'idar ambatan alba'ab waɗansu daga cikin waɗansu daga cikin afradul wato al'am fa'idar ambatansa shine na fi ihtimali ikhrajihi min al'am korewar wato ɗaukan cewa ana fitar da shi ne daga lafazin am duk wannan daidai ne an ambace shi a cikin nafsi ɗaya ko kuma an ambaci kowanne daga cikinsu su su biyu ala hidatihi wato a a a a wato mustaqilli daban din a bisa daban dinsa to misalin ambatan su a cikin nafsi daya faɗin Allah ta'ala kiyaye salloli kuma da kuma sallah wadda take a wato wadda take mafi ɗaukaka ambatan salatul wusta baya hukunta ke keɓantar umarni da cewa ita za a wato kiyaye ta ba bal wannan lafazi mai gamewa ne a cikin dukkan salloli

tare da hadisin muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata akuya wadda take mushe sai ya ce ba kwa ɗauki ta ba ku je mai ta ku yi amfani da ita zuwa ka karanta hadisin zuwa ƙarshensa to kaga ambatan fatar akuya la yadullu ala tafsir zalika bi jildi shatil mu'ayyatil maita wannan baya nuni akan keɓantar da wannan da fatar akuya wadda take ta mushe ita kadai bal ya'ummu julud al-maitati li'umum ayyuma ihabin dubir faqad tahur bal wannan yana gamewa da dukkan fatin matattun dabbobi saboda umumin da ke cikin wannan hadisin na cewa ayyuma ihabin dubir faqat tahura dukkan fata da aka jeme ta to ta tsarkaka eh shi tansu a a a fi marra bishatin maita ba wannan zikr fardin min afradil am to ba za a yi tahsisin almaita a ce sai idan ai ba za a eh, ba za a yi tahsisin ihab ba da kan cewa sai ihabul wato eh, sai maita na'am a eh, jildi shatil maita ba za a yi tafsisi da shi ba hmm. matsala ta hudu wadda ita ce ta ƙarshe mazhabar rawi ba ta keɓance nassin da ya ruwaito shi ba domin abin na'am izina da abin da ya ruwaito ne ba da mazhabarsa ba saboda halaccin cewa ya zamanto shi kaulinsa wanda yake shine wannan mazhabar tasa ya gina shi ne akan ijtihadin kansa waɗansu malamai kuma suka ce a'a ai inda sahabi ne wannan kaulin nasa wannan mazhabar tasa ko kuma ƙaulin nasa yana ba da keɓantaccen hukunci ga Amin. domin baya saba ma abin da ya ruwaito sai dai in bisa dalili ne aka ce wani ƙaulin sai ya ce ana bambancewa tsakanin sahabi da waninsa sai a karɓa daga sahabi ban da waninsa

da yake nuni a kan cewar wannan lafazin am an yi tafsifinsa kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya ambaci am ne amma abin da yake nufi da shi alkusus shi ku tabi'i wannan ba zai yiwu a gare shi ba saboda haduwarsa saboda rashin haduwarsa da shi sallallahu alaihi wasallam wanda ku ya gani ba kamar wanda ji kawai yayi ba kuma har yau dai misalinsa hadisin imam al-bukhari daga riwayar ibn abbas mhm. wanda ya musanya addininsa ku kashe shi wannan ya hada mace idan ta yarda ya tare da abin da aka rawaito daga ibn abbas cewa yana faɗi akan cewa ba a kashe mace wadda ta yarda sai dai wannan bai inganta daga ibn abbas ba sai dai zai zo wannan matsalar za ta zo ga mu'allif nan gaba uh, Eh, na sha'ani ba wato shaan sha'anin da ake ciki ba baya cin karo da abin da ake buga na misali domin wannan ya wadatar da a rinka kaddarawa ana daukan cewa ana daukan fuska <laughs> alhamdulillah shi ma wannan zani ya tuwa zani zai zama irin wani harin ne ke nan na hari to me sababin nuzul din eh wa shi ka san wajen cewar at-tamim mm, ai shi din ne dai ai akan akan sababin nuzul din eh eh shi ma wannan ai al-mu'tamad shine kan cewa am la yukhassis sababun nuzul la yukhassis in ka ce zai taksisi sai ka ce hukuncin ya tsaya kawai akan wannan shi wannan wanda ya yi shi wannan wanda ya yi kazafin matarsa ba shi da shaida alaikum salam na'am wannan idan wannan ga ba a kan saɓani na hukunci ba ne a kan wajen lafazin hadisi ne wajen riwaya wanda yake shine ya ruwaito ba za ka zo ka yi masa istidraki da wanda yake ba shi ya ruwaito ba da wani hadisin saboda shi arrawi adira bi rawa shi ya fi sanin abin da ya ruwaito amma wannan ba suna nufin tafsir ba hmm. malaman hadisi ne suke amfani da wannan daga cikin qara'inu tarjih ne amma baya daga cikin abubuwan wannan kuma muna magana ne akan tafsis rawi ya ruwaito hadisi am sai kuma ra'ayinsa ya zamanto sai kai tafsisin wannan am din da abin da yake shine mazhabarsa ga eh ya yi sa a ce shi ne rawin da ya ruwaito cewa wannan ya ruwaito hadisin amma ai cewa yi laisa alaihi al'amal shi babu taksis nan ai shi aslan bai aiki da hadisin ba a ba ya saba ma mazhabarsa bane shi aslan ma bai aiki da hadisin ba wannan ya zamanto cewar a a ya ruwaito wani misali ya kawo ya ruwaito lafazi am amma kuma shi ra'ayinsa Ah, ah. Mm. na'am nan bai kawo bai kawo misali ba ko man baddala dinuhu ban baddala dinahu faqtulu eh to ka gani man baddala dinahu faqtulu kaga wannan lafazi ne am ko to ibnu abbas shi yana cewa al murtadda la sai takhsis kaga wannan taksis ne to za da ra'ayinsa to za a yi takhsisin wannan lafazin hadisin da ra'ayin ibnu abbas ba za a yi ba Eh, dan zai iya yiwa istihadin sa ne eh? eh illa annahu lam yasihha anhu lam yasihha an ibn abbas wannan misalin da ya kawo kenan mm, to sai a nemo wani misalin wanda yake saha anhu an sahabi na'am ka da misali ajashi shi mu itikafi eh fil masajid shi kuma huzaifa hudhaifa ya ce sai fi almasajidu salasa eh ahsant wannan misali ne ba za a yi tafsisin wannan hadisin ba da ra'ayin hudhaifa mm, duk da yake shine ya ruwa eh, ko da yake shi a shi ya ruwaito hadisin la tikafu illa fil masajid salasa to ai shi din ne dai kai tafsisin lafazi ami da mazhabar rawi mm, da mazhabar sa ko da yake ba shine nan aya ce

Eh. <laughs> amma wannan dai hadisin ai al-mu'tamad mawquf ne ala huzaifa da kan cewa la atikafa illa fil masajid salasa eh mawquf ne wannan shine shine al-murajjah ar-rajih cewa mawquf ala huzaifa shi ya tabbatar da rafa'in hadis din

Eh, eh sauran ba za ka yi itikafi eh a ba za ka yi itikafi a cikin mm. fil masajid eh eh to ai in hadi to idan to idan to idan to idan annab sallallahu alaihi in ya tabbata cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la fa illa fil masajid salata ya yi tafsir to amma dai wannan ba za ta zama to misali ga mas'alar ba tunda ba shine ya ruwaito lafzul am to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu